sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has dubu a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. ana iya jin wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma muna taya masu sauraro murnar shiga sabuwar shekara miladiya Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da shirin safe yau Litinin biyu ga watan Janairu shekara ta da goma 2017 ga kanun labarai. Ƙasar Turkiyya ta shiga sabuwar shekara tare da bakin cikin kashe mutane talatin da tara. da wani ɗan bindiga ya yi saura kiris a shiga sabuwar shekarar a ƙasar syria kuma ɗaruruwan mutane ne suke acewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin ƙasar a saboda ci gaba da fafatawar da ake yi isra'ila ta ce ba za ta mai da gawawakin 'yan hamas da sojojin isra'ila suka kashe ba to allah kyauta babban abin da 'yan najeriya jiya suka sani jihohi 27 cikin 36 ba su iya biyan albashin ma'aikata ƙanana albashin nan su suka dogara shi su biya kuɗin haya su kuma riƙe iyalinsu to da wani albishir ne a wannan sabuwar shekara ga ma'aikatan na najeriya muna da rahoto C'est le lieu de me réjouir des succès enregistrés. dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Shugaban kasar niger wanne ya jinjina wa dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen tafkin Chadi saboda nasarorin da aka samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Muna da rahoto kamar kuma batun Boko Haram ɗin da ‘yan aware shine abin da ya ɗauki hankalin shugaba Paul Biya a jawabin sabuwar shekara. Ibrahim Alfa Ahmed na tafe da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sa'a guda kafin a shiga sabuwar shekara kasar Turkiyya ta fara kirga gawakin mutanen da aka kashe a wata mashaya a gabar tekun birnin Istanbul. Mutane 39 da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne domin murnar shiga sabuwar shekara ta 2017. To amma wani ɗan bindiga ya sa murna ta koma ciki. lokacin da ya buɗe wuta ya karkashe mutanen. Hare-haren ta'addanci ya fara zama ruwan dare a ƙasar Turkiyya domin a watan jiya ma wani tagwayen harin bom da aka kai ya kashe mutane 44 da raunana mutane 164 a filin wasan ƙwallon ƙafa a birnin na Istanbul. Kwanaki goma sha ɗaya da suka shige wani ɗan sanda ya bindige jakadan ƙasar Rasha a birnin Ankara. yana mai faɗin cewa ramuwar gayya ce ko kuma mai da martani ne ga hare-haren da rasha ke kaiwa a kan 'yan tawaye da kuma farar hula a birnin aleppo na ƙasar syria tun shekara ta 2015 an kashe fiye da mutane 500 a sakamakon hare-haren ta'addanci waɗanda awa 'yan ƙungiyar isis ko kuma 'yan awarin kurdawa ke ikirarin cewa su ne ke da alhakin kaiwa Ana ci gaba da farautar dan bindigan da ya kashe mutane 39 da sanyin safiyar jiya Lahadi. Firaministan turkiya Binali Yildirim ya ce har yanzu hukumomin kasar ba su da masaniyar wake da alhakin kai harin. nan da nan kuma babu wata kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. A can kasar Siriya kuma masu lura da harkokin kasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arcewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin kasar jiya Lahadi yayin da ake ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka hada da waɗanda suke da alaƙa da 'yan jihadin ƙungiyar al da ba su cikin ayyana shirin tsagaita buɗe wuta a makon jiya. ficewar ɗaruruwan mutane daga kwazazzabin barada da shi ma kamfanin dillancin labaran ƙasar ya bada labarinsa ya shafi kimanin mutane dubu ɗaya da ɗari biyar waɗanda suke neman mafaka daga hare-haren jiragen saman yaƙi da ko da makamai igwa daga rundunar sojan siriya da ƙawarta rasha ana fafatawa duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙasashen rasha da siriya da kuma turkiyya suka shiga tsakani aka kulla da ƙaddamar da amfani da ita ranar juma'a an ba da rahoton cewa ana mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar a wasu wuraren ayyana yarjejeniyar da ba ta haɗa da kwazazzun bara da ba inda 'yan jihadi da suke da alaƙa da ƙungiyar alka'ida daga tsohuwar kungiyar al-nusra da aka ba da rahoton cewa sun haɗe da wasu 'yan tawaye da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin bashar al-assad jiya lahadi majalisar tsaron isra'ila ta yanke shawarar cewa ba za ta mai da gawawakin 'yan hamas da sojojin isra'ila suka kashe ga iyalansu ba amma ita isra'ilan za ta binne gawawakin majalisar ministocin ta yanke wannan shawara bayan da kungiyar hamas ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke wa sojan Isra'ila mai suya na Oron Shawar wanda aka kashe a Gaza a shekara ta 2014 ba'a ko kuma shagube. Ƙungiyar Hamas ta riƙe gawar shawar da wani soja mai suna Hodar Golden. Hamas bata baiwa iyalan sojojin gawawakinsu ba. Faifan bidiyon ya nuna ba'ar murnar ranar da aka haifi shawar hadda da kek da kuma hoton Firaministan Isra'ila benjamin netanyahu da aka yi wa shigar mai ban dariya da ake cewa clown da turanci to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Jaman Amurka sun ce ba su da bayanin cewa an yi satar shiga kamfanin bada wutar lantarki a jihar Vermont da ke arewa maso gabashin Amurka a yayin da suke ci gaba da binciken wata na'urar satar bayanai da aka samu cikin injin mai kwakwalwa irin wadda ake rikewa. ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta faɗa rana asabar da dare cewa an haɗa injin mai kwakwalwa ɗin da wayar wutar lantarkin kamfanin burlington nan da nan ma'aikatar tsaron cikin gida ta ɗauki matakin raba injin ɗin da wayar wutar lantarkin gano wannan abu yasa amurka ta nuna damuwa kan yadda za a iya satar shiga wani kamfani da masana'antar kasar matsalar da aka samu a jihar vermont ta, sa jihohin amurka da dama suka fara binciken ko ana satar shiga kamfanoninsu ko masana'antunsu to amma shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana ci gaba da tababar ikirarin da hukumar leƙen asirin amurka ta yi cewa kasar rasha ta yi shishige a zaben shugaban amurka ta hanyar satar shiga inji mai kwakwalwa wannan al'amari da hukumar leƙen asirin amurka ta gano ya sa shugaba barack obama ya buƙaci a za hukumomin leƙen asirin rashin takunkumi da kuma korar wasu ma'aikatan jakadancin rasha 35 bisa zargin cewa 'yan leƙen asiri ne a jajibirin shiga sabuwar shekara donald trump ya faɗa a 'yan jarida a gidansa da ke jihar florida cewa yana son a tabbatar da kafofin hukumar leƙen asirin amurka kafin a ɗauki wani mataki ya ce ba za a iya wa rasha adalci ba idan aka ɗauki wani mataki ba tare da tabbatar da gaskiyar abin da ya faru ba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla ɗaya daga cikin matsaloli da komarar tattalin arziki ya janyo wa ƙasashe kamar najeriya shine kasa biyan albashin ma'aikata to a wannan sabuwar shekara ma'aikatan najeriya za su dara ne ga nasiru ba wani sabon labari ba ne batun rashin biyan albashin ma'aikata a matakin jihohin Najeriya in ma akwai wani sabon abu shine batun makudan kuɗin nan da gwamnatin tarayya ta amince a tura wa jihohi naira biliyan 522 da miliyan 74 da aka samu daga biyan bashi fiye da kima ga Paris da London Club da wasu cibiyoyin kuɗi na ketare tun farko dai sanata Dino Melaye ya ce an raba wa jihohi makudan kuɗi da suka kai dala biliyan 4 inda jiha mafi karancin samun wannan kaso ita ce jihar Nasarawa da ta samu naira biliyan 68 Melaye ya yi zargin jihohin ba sa son ƙungiyoyin ma'aikata su san wannan labari don kada su matsa lamba sai an biya bashin albashin da ma'aikata ke bi a yi rasa ta karshen shekara shugaba buhari ya nuna damuwa kan albashin ma'aikatan da jihohi babban abin da 'yan najeriya jiya suka sani jihohi 27 cikin talatin 36 ba su iya biyan albashin ma'aikata ƙanana albashin nan su suka dogara da shi su biya kuɗin haya su kuma riƙe iyalinsu ga wani kuɗi da ake samu ba a yi tanadin komai ba ba a yi tanadin kuɗin ba ba a gyara wuta ba ba a gyara hanyoyi ba ba a gyara dogo ba saboda haka watan da kurin ake zama ake kurin a raba kuɗi irin wannan cin amana ba zai ɗore ba kwararre kan shige da ficen kuɗi a abuja nuhu usman ya ce gwamnoni ba sa son biyan albashin ne don amfani da kuɗin ga wasu alkawuran kamfen lokacin da aka ba bada bailout duk shafin da ka duba za ga a zahiri kowace jiha ga abin da ta samu amma a wannan karon sai da wani sanato na kogi dino melaye ya fito ya fara magana sannan ma wannan maganar ta fito an ɓoye ta to kaga tun farko abin da aka anshi waɗannan kuɗi na magana a je a biya albashi wanda shi shugaban ƙasa yake son ya ga an yi kamar yadda ya a ma'aikatan gwamnatin tarayya da waɗanda suka yi ritaya ya biya su na wajen wata goma sha takwas da sauransu su ba abin da ke a gaban su ba ke su ba su ɗauke su a matsayin waɗanda ma ke taimaka musu ba a tafiyar da gwamnati gaskiya magana ke rashin samun wani gwamna nan take da zai yi ƙarin haske ya sanya na tambayi kwamishinan labaru na gombe umar ahmed suleiman wanda ya ce matukar gwamna na da niyya zai iya biyan albashin kamar yadda ya ce ma'aikatan jihar sa na samun albashi kan kari jihohin duk da suke da kokari kamar irin namu na gombe mai girma gwamnan gombe alhaji ibrahim dan kwambo yana da kokari duk abin da ya zo shi hankalinsa shine mai hakkin jama'ansa mai hakkin ma'aikatan nan first salari hakki ne ka ɗau mutum dole ka ba shi hakkinsa duk abin da ya shigo masa kokarinsa zai fara ware magana albashi ne sai sa ka ga cewa jihar gombe ta fita daban akan sauran jihohi da muke makwabtaka da su kuma najeriya ma baki daya kungiyar kwadugon najeriya ta bakin notoro ta ce za ta ɗau mataki kan jihohin da suka gaza biyan biyan albashin. Saboda haka duk wani mataki da kungiyar Badugo ta sani ko kuma take da daman ɗauka a ƙarƙashin dokan kundin tsarin mulkin Najeriya za ta ɗauka. Jihohi uku ne kawai Najeriya da Lagos ke lamba ta ɗaya da za su iya rayuwa ba tare da kason gwamnatin tarayya ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, a jamhuriyar Nijar shugaban kasar Muhammadu Isu ya karrama tawagar sojojin kasar da ke rundunar da kasashe da ke renon tafkin Chadi suka kafa domin yaƙi da tsagerun 'yan bindiga a yankin. Ga rahoton da Suleiman Barma ya aiko mana. C'est le lieu de me réjouir des succès enregistrés. dans lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Shugaban kasar Nijar wanne ya jinjina wa dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen tafkin Chadi saboda nasarorin da aka samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ya bayyana gamsuwa da jarumtakar sojojin da ke wakiltar Nijar a wannan runduna saboda haka ya ce sun cancanci isa daukar da lambar yabon zaman lafiya Prix Mandela de la da aka bashi a ƙarshen watan jiya lokaci guda da wasu shugabannin Afirka da suka yi fice a ayyukan zaman lafiya. Le Prix Mandela pour la vient d'être honoré. Wannan yunkuri na shugaba Isu Muhammadu ya daɗaɗa wa wasu 'yan ƙasar ta Nijar rai saboda a cewar su yin hakan zai ƙara wa askarawan ƙasar kuzari a wannan yaƙi da ke buƙatar dagewa ba gajiyawa kamar yadda shugaban ƙungiyar ANCC gyara kayanka Abdulkadir Muhammad ke cewa. Malam Bahaushe dama ya ce tuwon girma mai shinama. Za a iya cewa wannan abin kirki ne kuma alama ce ta ƙara masu jami'an tsaron ƙarfin gwiwa da kuma saka musu rigar mutunci wannan yabo da aka yi ma jamhuriyar nijar eh, dalilin ƙoƙarin da su waɗannan jami'an tsaron suka yi ne dare da rana ba gajiyawa saboda kishin ƙasa wajibi ne a nasa gani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ibrahim kantama wanne ya ba da wannan tukwici da shugaba isuhu ya ba sojojin ƙasar na cewa mu abin muke so wata rana dai ya ya ji ko da sau guda ne fagen dagan nan ya kwana ya wuni a wurin yana jinjina musu yana kara musu kwarin gwiwa ai wani abu da ya yi shi duniya sai ta shaida su kansu kuma sojojin su daɗi lalle shugaban su ne ya nuna musu goyon baya ɗari bisa ɗari akan aikin da suke bisa la'akari da wasu muhimman abubuwan da suka faru a baya bayan nan a fagen fama da dama daga cikin al'ummomin kasashen yankin tafkin chadi na tunanin yaƙi da boko haram ya zo karshe to amma wasu 'yan kasar niger sun buƙaci a ɗauki wasu matakan ƙarfafa wannan galaba a sake strategy a sake sabuwar dabara ta gano ina da ina da ina da ina ne wani, wani, lungu ne suke dan a samu da ai an san inda suke saboda a gano ɗaiɗaikun su masu zuwa suna dasa bam yana tashi a ci gaban jawabin sa na barka da sabuwar shekara ta 2017 shugaban kasar Nijar ya yi kira ga 'yan kasar waɗanda suka goya wa ƙungiyar Boko Haram baya su ajiye makamai su dawo gida tare da alƙawalin ba su kulawar da ta dace ta hanyar kare lafiyarsu da kuma samar musu ayyukan yi ta yadda za su ci gaba da rayuwa cikin danginsu ba tare da wata tsangwama ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida su a kamar kuma shugaba Paul Biya ya jinjina dakarun kasar da na kasashe makwabta a fafatawarsu da kungiyar Boko Haram. Hakanan ya taɓo batun 'yan awarin kasar daga ɓangaren masu amfani da harshen turancin sarauniya ga rahoton awal garba. Ah, eh, eh, Kamaru guda ɗaya ce kuma ba za mu taɓa yadda da tashin hankali a cikin ƙasar mu ba idan dai har in waɗansu mutane suna buƙatan a biya musu muradinsu to dole ne su kawo buƙatun nasu a kan teburin shawara ko da yake abin da ya faru a birnin baminda da garin limbe muna bin lamarin sau da kafa duk wanda muka samu yana da hannu a cikin rikicin zai ɗanɗana kudarsa na sadu da wani ɗan birnin baminda kuma yana faɗa a ji a ƙungiyarsu na 'yan wannan ɓangaren ya nemi in sakaye sunansa magana da shugaban ƙasa ya bai dace da bukatunmu ba saboda ba wannan mu muka jira domin dama mun tsaye da duk zanga-zanga da muka da muka fara mun ceshe uku ga watan sabon shekara za mu ga abin da za mu yi domin mun riga mun rubuta duk abin da ya kamata mu rubuta masa amma bai ba mu amsa ba. Mr. Guy Fondok ɗan jarida ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Euh, des participants au dialogue parce que le président de la République a Eh, eh shugaba biya ya yi jawabi amma ya ce fa kamaru guda ɗaya ce kuma ba zai taɓa yadda da a raba ƙasar ba wannan kalmar ma bata taso ba kana shugaba biya ya ce dole ne a yabawa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru de nos forces de défense muna yabawa dakarun tsaronmu domin yanzu mun kammala da maharan boko haram kuma ina jinjina wa ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar chadi wajen fitattakan maharan boko haram da aka yi yanzu dai an ci ƙarfinsu mun sadu da Malam Muhammadu dan birnin Marwa ne. A gaskiya wannan jawabin da mai girma shugaban kasa yi gya maganan da ya ba ya karfafa mana gwiwa mun ji daɗi sosai allah ya saka masa da alheri a yanzu kan komai al'amura yana tafiya daidai yadda ya kamata muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12 na dare da minti 17 wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 da 17 a Ghana. Ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da shiga sabuwar shekara. Yau, insha Allah za mu kammala batun Amina Dauda na ƙauyen Muyangal, wanda ke gundumar Eola Doka a ƙaramar hukumar Bauchi, da mijinta Malam Dauda wanda baya gari lokacin da aka shiga aka yi wa matarsa fyaɗe, kuma ta san uku daga cikin waɗannan mutane da suka yi mata. Amina ta ce mutanen nan guda uku sun yi mata barazanar cewar za su kashe ta idan har ta faɗi wannan maganar, to amma daga baya ta ce ita kam za ta nemi haƙƙinta. ta. magana har ta je ga wata kotun yanki da ke garin bauchi kotun da ke unguwar tudun alkali daga bisani alkalin kotun ya sallami wannan karar a saboda amina da ɗan sandan da suke gabatar da ƙara a kotun wai ba su gabatar da shaidar cewar an yi mata fyaɗe ba kamar yadda doka ta tanada wannan kuwa duk da cewar amina ta ce ita za ta yi rantsuwa akan haka kuma idan waɗanda ake tuhumar suna musun cewar sun yi mata fyaɗe to su su rantse cewar ba su yi hakan ba a bayan da mijinta daure ya komo gari wato a ƙauyensu kenan muyangal biyu daga cikin waɗanda ake zargi da yawa matar tasa fyaɗe sun yi ƙoƙarin su kashe shi har suka sare masa hannu a wurin yin hakan to amma Allah ya kubutar da shi da ransa a yanzu da muke maganan nan kwamishinan 'yan sanda na jihar bauchi ya sake kaddamar da binciken wannan al'amarin wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna ash foundation ita ma ta shigo cikin wannan batun a bayansu akwai wani bawan allah da ya kware wajen yin gaɓoɓin roba wa mutum idan ya yi hatsari ko kuma ciwo ya sanya ya rasa wata gabarsa. wannan bawan Allah da ke garin Narkuta a jihar Plateau ya yi tattake samu wakilinmu da shelar cewar yana son yi wa Malam Dauda hannu kyauta ba tare da ya kashe ko sisin kwabansa ba, muddin dai zai iya zuwa wurin da shi wannan malami yake aiki ya auna shi. Assalamu alaikum ah, masu sauraro sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta ni haifaffen garin Jos ne a cikin garin Narkuta. An haife ni a gidan dukawa gidan da ake aikin fata kenan. an fara aikin tun 1935 aikin da ake lokacin ku su ne jakankuna da takalma da warki da salka da abubuwa da irin na gargajiya na da kuma abin yana ci gaba da zamani har aka samu ci gaba har ya zama yanzu ana yin sassan jikin mutane na zo ne dangane da shiri da na bibiya na ciki da gaskiya inda aka ci zarafin wani iyalinsa har zama shi ma an masanadin rashin wani hannunsa na ji a ainihin shirin to na tausaya na ga ya kamata na masa hannun kyauta fi sabidillahi to kaga irin raunin ne da ya ji ko kuma dai ka mu da shi wannan mutumi ya ba mu sadu da shi ba eh, amma na ga hotonsa a jaridar aminiya na ga iya adadin yadda aka datse hannun nasa a kasan gwiwar hannu aka datse masa eh, insha Allah kuma zai yi to kenan kana so ka gan shi ne ko kuma ka tura masa da wani sako wanda yake a dangane da wannan wato kuduri naka a eh, na dai bibi ainihin tashar biyo ne dai na nemi inda za a yi su su haɗa ni da shi amma ba mu gan shi ba amma to lalle kan za a gan shi tun da inda ake yi sai an auna kamar yadda tela ike gwada in ka kai yadi wurin tela ike auna ka to ni haka nake auna iya inda aka rasa din sai na yi cikon to lalle zan buƙaci ganin sa tukuna mu gan shi eh, na dau mashamantan hannun nasa to Allah ubangiji ya baka basiran gudanar da wato wannan sassa na jikin mutane a kamar da wasu uh, abubuwa ne kake amfani da su wajen gina ko kuma saƙa ko kuma sassaƙa wannan ko kuma ɗinkawa da yadda dai kai ne kasa yadda yake eh, da roba nake roba takalmi nake yanka sai zan yi gunkin kamar kwatankwacin gunkin jikin mutum in feffere shi da uku in sa son in goge da hannu nake lokal duka kuma sannan in kawo fata kalar jikin mutum daidai kalar jikin eh, eh, mutum da ko da riga ce ta dan zame ko wando dan daga haka in kafa ce ba za a gane cewa da dai garaje a gano ba eh, jikin sa ne da wahala insha Allah to kamar shi nasa har za ka yi masa yatsu da farata kenan duka farce kwarai ko insha Allah zan da yatsu da farata sai dai hannu na wani baya yatsun ba sa dankar abu suna sandare ne eh, amma eh, idan mutum ba ya matsa lamba wani eh, ya matsa kallo ba zai gane ba nasa wani sai dai in ya ga ya je miƙa hannu bai danke abu ba to zai gane ya ba amma lafiya kalau zai gansu da faratonsu da komai kamar zai ya kushi kamar guda da wasu aikace-aikace kamar su wanka alwala cin abinci da dai sauran makamantansu ya kenan za a yi a zai yi Ah, eh, eh, na farko dai na amfani da fatar da shari'a ta yadda amfani da ita a matsayina na musulmi fatar da ita ita sai dai kuma wajen wanka da alwala to ina ba da shawarar a cire a ajiye tukuna saboda ruwa zai iya lalata shi amma ba daga garaje ba ruwa baya lalata dan fatar an jima ce jimar injin ake ba jima gargajiya ba insha Allah aka yi eh, in za wanka ko alkwala to sai a cire saboda lokaci zuwa lokaci in ruwa mai yawa to zai iya lalacewa to kamar zai ɗauki tsawon watanni ne shekaru kafin mai yiwa ah, a nemi sakewa ko kuma dai ya abin an yi shi shikenan dindindin ne a barin idan aka yi zai kai kama wata talatin da shida eh, hannu ma ina wuce haka kafa da yake akwai ana danne ta nauyi ina hawa kanta to tana eh, ta bukata canji da wuri amma hannu ina ya kawo shekara biyar ba da aka masa mutukar dai zai kiyaye ba zai dinka yawan tsoma shi a ruwa ko mai ko kuma ina kwakwar zanen shi da abubuwa ba duk da dai jikin mutum kana ana jin ciwo ai tabo da sauransu to to to shi ne kawai ki masa illa amma amma gaskiya na daukar lokacin an kula da shi mm. to ganin dai cewar kai mazaunin eh, jos ne ko kuma unguwar na rakuta ah, kenan cikakken adireshin ka in kamar shi wannan mutumi da kai niyan taimaka masa yana so ya same ka ta yaya zaka zai same ka mai yiwa ma ko ta hanyar waya duka dai za ka iya mana wannan bayani idan aka shigo garin narkuta sai a tambayi gidan alex sha'ibu abdullahi narkuta mai e, e, e, fata ko da yake gama zamani yanzu ya sawaka in aka kira waya ta mai lamba 080 36 14 7499 insha Allah aka zo ba na kashe ba ku daddare tana buɗe insha Allah za sami to wani sako kake da shi mai yiwa dai musamman ma al'umma da ga inda cewar kai din nan kana wannan sana'a ce kuma gashi kana ma ba da taimako kamar yadda ka ɗauri ko kuma kudura niyan yi eh, haka ne hakika na babbayar da yawa Allah ne da ya kaddara wannan ce kafar da za a duniya za ta ji amma amma mutane suna zuwa ba kuɗi ma musu ko kuma a ba cikon kuɗin ko abubuwa da tunda dai an na kasa to ka tausaya tunda kai ma ba san ya rayuwarka za ta ƙare ba to kuma kira nake al'umma shine a zo ba wai a bani kuɗi ba ba dan na samu kuɗi ba a zo a bakin duwan nama da bakin sama zai ce wani ya zo saboda nawa akwai bambanci da na turai na farko yana da sauki bai da nauyi saka yau ne dan ya kasa na turai nauyi sau goma na turai ya fi na nauyi sau goma kuma ina yi daidai kalar jikin mutum ne ni kuma duk idan kafa na yi ina yin wa mutum kyautar takalmi daidai kowace kafa aka yi lalle ana yin takalmi guda dan kafar kuma mutum zai ko kowane takalmi a kasuwa ya saka insha Allah Malam Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta kenan. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Masu sauraro a mako mai zuwa za mu yi ƙoƙarin waiwayen wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓo su a shekarar 2016 da kuma sakamakon wannan yunkurin. Za mu jinginar da wannan batu na malama Amina da mijinta Dauda har sai bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu mu ji sakamakon abin da suka gano ko kuma matakan da suka ɗauka a kai. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke ƙara yi muku fata alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙaruwar arziki a cikin wannan sabuwar shekarar shekarar miladiya ta 2017. idan da bangaren wannan shiri da baka samu baka saurara ba a kasance da mu cikin shirin hantsi ranar laraba da ikon Allah za a ji maimaitawarsa ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya ya kama a shiga sabuwar shekara kasar turkiya ta fara girga gawakin mutanen da aka kashe a wata mashaya a gaba tekun birnin istanbul mutane talatin da da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne da murnar shiga shekara ta 2017 to amma wani ɗan bindiga ya sa murna ta koma ciki lokacin da ya buɗe wuta ya karkashe mutanen. A can ƙasar Siriya kuma masu lura da harkokin ƙasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arcewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin ƙasar a jiya Lahadi yayin da aka ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka haɗa da waɗanda suke da alaƙa da 'yan jihadin ƙungiyar alka'ida da ba su cikin ayyana shirin tsagaita buɗe wuta a makon jiya ficewar ɗaruruwan mutane daga kwazazzaban barada da shi ma kamfanin dalancin labarin ƙasar ya ba da labarinsa ya shafi kimanin mutane 1,500 waɗanda suke neman mafaka daga har jiragen saman yaƙi da makaman iga daga rundunar sojan syria da kuma ƙawata rasha to madalla a gaishe ki da haka allah ka mu ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi da ihun allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da rahoton taron kabilar kambari a jihar Niger. kamar na madadin juma'a ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu wanda ya kula da akin gabatar da shirye shiryen mu da ma injiniya john ellison da ya rika masa a nan ne habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya